barkanmu da sake saduwa a wannan shiri karo na bakwai kenan na haula ma'idatul qur'an wannan shiri da muke rayuwa gaba ɗayanmu mu da ku a cikin shari'a ta wannan alƙur'ani mai girma littafin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da shari'a ya ce inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam haƙiƙa wannan alqur'ani yana shiryar da mutane zuwa hanya wacce take ita ce mafi daidaituwa muna rayuwa a cikin wannan shiri na ma'idatul qur'an kaɓaki na alqur'ani da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da muke karantawa kuma muke ji idan ba a manta ba 'yan uwa masu bibiyanmu a cikin wannan tasha ashirin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul qalam a yau insha Allahu za mu tashi farkon suratul haqqa suratul haqqa ita ce sura ta 69 a jerin surorin alkur'ani idan ka faro daga sama kuma wannan sura tana da ayoyi ɗaya har guda hamsin da biyu wato idan muka duba za mu ga da ayoyinta da ayoyin suratul qalam daidai da juna suke suratul qalam hamsin da biyu ita ma wannan hamsin da biyu sannan sura ce makkiya wato an saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga garin makka zuwa madina wannan sura a takaice ta kunshi bayani ne akan ranar tashin alkiyama wanda za mu ga mafi yawancin surorin ƙasa abinda suka fi yin bayani a kai kenan da wahala ka samu wata sura a surorin da suke nan ƙasa-ƙasa face tana magana akan abubuwan da suka shafi ranar tashin alkiyama da fatan allah maɗaukin sarki ya ba mu sakamako mai kyau a wannan rana wannan sura da za mu shiga allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon fahimtar daidai da aiki da daidai da faɗar daidai allah maɗaukin sarki ya faɗa a farkonta ya ce alhaƙatu malhaƙa alhaƙa suna ne na alkiyama me yasa aka sa mata alhaƙa saboda abu ce tabbatacciya wacce lallai za ta afku abinda malamai suka ce kenan malhaƙa ita wannan alhaƙa ɗin ya take waɗansu suna cewa an sa mata suna alhaqa saboda tabbas za ta aiko za ta afku waɗansu suna cewa an ce mata alhaqa wato saboda kira ne na gaskiya kowa sai ya amsa shi kai akwai malaman ma da suka ce abin da ake nufi da alhaqa shine da'awatul haqqi ita ce kalimatu la ilaha illallah amma abin da yanayin ayoyin suka fi nuna mana shine ana nufin ranar kiyama galibi muna yawaita wannan maimaita wannan kalima ta siyaq wato jerin ayoyi akwai abubuwa guda uku da ya kamata a fahimta wanda da larabci ana sai mutu a siyaq da kuma al-lihaq da kuma asibaq idan muka ce al-lihaq shine abinda yake gaba a jerin ayoyi idan muka ce al-lihaq as-sibaq idan muka ce as-sibaq shine abin da ya gabata to da al-lihaqu da as-sibaqu za su haɗu su baka as-siyaq wato jerin ayoyi alal misali idan muka buga misali da suratu samad qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to anan za mu iya cewa qul huwallahu ahad za ta iya kasancewa ita ce sibaq lam yakun ah, wa lam yakun lahu kufuwan ahad za ta iya kasancewa ita ce lihaq to idan ka jera ayoyin gaba daya za su baka siyaqi wato jerin gwano na ayoyi za a ji muna yawan maimaita wannan kalma ta siyaqi ba dan komai ba so saboda malaman tafsiri suna amfani da siyaqi wurin rinjayar da wata ma'ana akan wata ma'ana kamar yannan da muka rinjayar da cewa kiyama ake nufi za ga ayoyin za su baka wannan ma'ana jerin ayan za ga kan magana kiyama ake Allah ya ce wa ma adraka mal me ya sanar da kai abin da ake nufi da al akwai wata fa'ida da malamai suke fada waɗannan uslubi guda biyu tsarin magana guda biyu yana zuwa a cikin alkur'ani galibi imma a ce ma wa ma yudarika ko kuma a ce ma wa ma adraka shine malamai suke cewa daga cikinsu akwai yahya ibn sallam yake cewa idan aka ce wa ma adraka aka yi manzon Allah irin wannan usulubi me ya sanar da kai abinda ake nufi da kaza to galibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan abu ana faɗan shi ne irin wannan abu saboda girmama sha'anin wannan abu wanda Allah ya san kiyama duk an ba shi labarin irin abubuwan da za su faru bal an yi tafiya isra'i ma da shi an nuna mai wani nau'i na daga cikin azaba da za a yi wa 'yan wuta amma duk da haka aka ce mai wa ma adaraka don aka ce wa ma adaraka da su yi ga ta wannan fi'ili to galibi ana nufin manzo Allah ya san wannan abu ana ƙara maimaitawa ne saboda tabbatarwa da ta'akidi to amma idan aka ce wa ma yudrika wa ma yudrika me ya sanar da kai kaza to kaga ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba za a sanar da shi ne nan gaba wannan fa'ida ce gani ga shauran 'yan uwa gaba ɗaya kazzabat samudu wa adun bil Allah ya ce mana haƙiƙa samudu wato mutanen annabi salihu kenan alaihi salam wa adun hakanan da mutanen ad adawa kenan mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa ila samuda akhahum saliha mutanen samudu an aika musu da ɗan uwansu annabi salihu su ma adawa aka ce wa ila adin kahun huda mutanen adawa an aika musu da ɗan uwansu annabi hudu to shi yasa samudu mutanen annabi salihu adin kuma mutanen annabi hudu Allah ce wa'innan jama'a wa'innan tawaga sun ƙaryata bilkari'a da ƙiyama ita ce alƙari'a kaga wani suna kuma Allah ya bata yanzu me yasa Allah ya ambace ta alƙari'a malamai suka ce li annaha taqra'ul qurub bi ahwaliha saboda masifu da bala'i da kata'i da yake cikin ta yana sa zuciya ta rinka kunkusa ta suna kunkusa zuciya shi yasa Allah madaukin sarki ya ce mata alqari'a to wa'annan samudawa sun karyata ta sun ce ƙarya ne ba wani kiyama ba abin da za a yi kawai raina musu hankali ake shine kazzabat samudu wa adun bil qari'a to da suka karyata Allah ya kyale su haka Allah bai kyale su ba ya mun sakamako Allah ce fa amma samudu fa uhliku bi taghiya amma samudawa sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su bi taghiya da wata aba wacce take wuce gona da iri za ta iya kasancewa iska ce sannan za ta iya kasance za ta iya kasancewa tsawa ce kai sannan za ta iya kasancewa girgiza wanda duk kowane daga ciki ya zo a cikin alkur'ani Allah ya ce fa akhadhatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin kaga girgiza kenan sannan Allah ya ce wa akhadhat alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin tsawa ta kama wa'innan mutane na, na samudu na annabi salihu kenan duk wannan azaba da waccan da wannan duk qur'ani ya tabbatar da ita ta iya yiwa an hada musu wannan azaba nau'i biyu gaba daya Allah ya ambaci wannan azaba at-taghiya saboda tana wuce gona tana keta haddinsu ɗaga in aka ce ɗaga ta jawazul haddi abu ya keta haddi to azabar ta yi kace-kace da su da mutane ne masu girma sai iska ta ɗauki mutum ta buga shi da ƙasa sai ya fashe to shine fa amma samudu fa ku bit taghiya Allah maɗaukin sarki ya ce wa amma adun amma mutanen adawa su ne mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam fa uhuliku sai Allah maɗaukin sarki ya halakar da su da me birihin da wata irin iska sarsarin ma'anar sarsarin malamai suna ba shi ma'ana guda biyu in ma ya kasanta kasance iska mai ƙugi mai ruri ko kuma ta kasance iska mai sanyi kamar jaura kenan sanyin iskar har ta kakkashe su ba suna takama da girman jiki ba to ga abin da Allah maɗaukin sarki ya turo ya kifar da su iska ce mai sanyi ko kuma iska mai ƙugi ta zo ta rinka tafiyar da su shine Allah ya ce birihin sarsarin atiya mai tsananin ƙarfi to irin wannan iska da ita aka halakar da mutanen annabi a hud wato adawa kenan a manzo Allah sallam ya faɗa a cikin hadisi cewa nusurtu bis saba wa uhlikat adun bid dabur wato ya ambaci irin nau'in iska da aka halakar da adawa ita ce addabur haka manzo Allah ya ce shi kuma an taimake shi da wata iska wata ake ce mata Saba lokacin da mashirikai suka taru da munafukai da yahudawa suka taru za su tuge tutar musulunci za su tumbuke musulunci tun daga asalin shi to Allah maɗaukin sarki ya turo da wannan iska ta rinka ɗaga su tana buga su da ƙasa to shine manzo Allah yake faɗa cewa nusirtu bis saba wa hulikat adun bid dabur Allah ya ce sakharaha alaihim wannan iskar Allah maɗaukakin sarki ko kuma wannan azaba Allah maɗaukakin sarki ya kwankwada musu ita ya koro musu ita ya afka musu da ita saba alayalin darare har bakwai dare bakwai suna bibiyan juna Allah maɗaukin sarki ya ta musu wannan azaba wa samaniyata ayyamin da kwana takwas wato yini takwas kenan to don kada mutum ya zata cewa ba mamaki daren da ake nufi yau akai sai aka dan huta jiba aka aka sai Allah ya ce husuman mutatabi'a suna bin juna babu yankewa tsakaninsu darare bakwai a jere haka nan yini takwas a jere ba yinin da aka yi musu sukin azaba gaba ɗaya a jere a jere shine husuma fataral qauma fiha sar'a sai ka ga mutane a wannan lokaci kawai sun faɗi sun mutu shine sar'a shine mutuwa Allah ya ce an nuna mai masara a fulan wa masara a fulan ranar yakin badar kenan kafin yakin badar dan an ce mai ga inda wani zai mutu ga inda zai gwada zai mutu shine masara inda za a zo a kashe mutum ya mutu to sar'a mutane sai su kasance a wannan rana wato wa'innan mutane na annabi hudu adawa kawai sai kaga mutane a cikin su sar'a sun mace ka annahum a ajazu nakhlin khawiya kai ka ce a ajazu nakhlin ne saiwa ce ta dabino khawiya saiwa ce ta dabino wacce ta riga ta rushe gashi ta tumbike daga jijiyar kaga ba ta da daɗin ka ba ta da kyan gani to haka za ga mutane a wannan rana a wannan rana haka haka mutane suka kasance a wannan ranar da aka halakar da mutanen annabi hud alaihi salatu wassalam Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya yanzu kana ganin wani daga cikinsu wanda ya saura a cikin wa'annan mutane amsa shine babu duk Allah maɗaukin sarki ya halakar da su waje a fir'aunu sai kuma fir'auna bayan wa'innan mutane sai fir'auna ya zo wa man qablahu da waɗanda suka zo kafin shi su ne al'umman da suka rigaye shi shine wa man qablahu a wata ƙira'ar an karanta wa man qibalahu qibal shine fuskantar abu ko kuma idan waɗanda suke tare da shi kenan wato ba wanda suka rigaye shi ba wanda suke tare da shi to kaga azaba da ta shafi waɗanda suke tare da shi sannan kuma ta shafi wanda suka rigaye shi kowace kira akwai ma'anarta idan muka karanta wa man qablahu waɗanda suke kafin shi idan muka karanta wa man qibalahu shine wa man ma'ahu wa tabi'ahu min jududihi da shi da waɗanda suke tare da shi na daga rundunarsa wanda gashi qur'ani ya ba mu labari cewa Allah ya dilmiyar da su ya halakar da su wal mu'tafikat da kuma al mu'tafikat idan aka ce al mu'tafikat asalin kalmar shine al munqaliba wato a kifar da abu shine al mu'tafik to amma wa'innan da ake cewa al mu'tafikat shine qura qamilut me yasa aka ce musu al mu'tafikat wato alƙaryar annabi loto waɗanda suka biyo shi tare da bakin suke cewa su suna so su yi luwaɗi ga shiga har yake ganin kamar sun kunyatar da shi a gaban baki daga ƙarshe wa'annan bakin ashe mala'iku ne suka ce ya loto inna rusulu kalan ya sulu ilaika fa asri bi ka bi qit'in min al-layl zuwa ƙarshen kissar da ta zo a cikin suratu hud to Allah ya ce mata al-mu'tafikat ƙaryar da aka kifar kenan Allah ya kifar da ita ita ce qura qawmi lut tunda Allah ya ce falamma ja amruna ja'alna aliyaha safilaha aka ɗauke ta ake sama da ita sai aka kifar da ita to shine ake ce mata al-mu'tafikat to wa'innan da wa'incan din gaba daya da su mutanen fir'aunan sawa'an waɗanda suka gabace shi an maka ɗauke ta akan qira'a wa man qablahu ko kuma wa man qiblahu in maka ɗauke ta akan qira'a wa man qiblahu waɗanda suke tare da shi dukkan su dai sun zo da sun zo da me bil khati'a sun zo da aiki na laifi shine waja a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a sun zo da aiki na laifi fa asaw rasul rabbihim sai suka saba umarnin ubangijinsu fa asaw rasul rabbihim sai suka saba umarni na, na, manzon ubangijinsu shine rasul rabbihim manzo da Allah maɗaukin sarki ya aiko musu daga wurinsa Allah maɗaukin sarki ya ce ba akhazahum akhazatar rabiya sai Allah maɗaukin sarki ya kama su ya cafke su cafka wacce take mai tsananin gaske rabiya shine wacce take da ƙari akan duk cafkar da ake wa mutum mai tsanani Allah ya ce inna haƙiƙa mu haƙiƙa mu wannan nunul azama ce nunin ce da take nuna girma na Allah subhanahu wa ta'ala lamma tagal ma'u lokacin da ruwa ya keta iyaka wato ruwan na kenan inda Allah yana hakaito mana yadda aka halakar da mutanen annabi nuhu lokacin da ruwa taga ai tajawaz al-had ya keta haddi ya wuce iyaka Allah ce hamalnakum mun ɗauke ku a cikin mai filjariya a cikin jirgin ruwa wanda annabi nuhu ya kera to wannan maganar da ake kaga mu ake wa magana amma hakikanin waɗanda aka ɗauka a cikin ruwa su ne mutanen annabi nuhu waɗanda suka yi imani da shi amma anan akwai wani abu da malamai suke cewa game da tafsirin irin wannan ayoyi duk da cewa su abin ya shafa amma mu kuma yanzu ana mana magana shine ni'matul alal aba'i ni'matun alal abna idan kai wa iyaye wata ni'ima to kamar kai wa ‘ya'ya ne wannan ni'ima shi yasa idan ka ga tarihin da aka haketowa a cikin suratul baqara kaga duk ana magana ne akan banu isra'il lokacin da lokacin zamanin annabi sallam yahudan da suke zamanin annabi sallam su ake yi magana wa qultum ya musa lan nu'mina laka wa idh nafsa duk ana ba su labari ana musu mukhataba amma asali iyayensu ne suka aikata wannan abu shi yasa duk abu in laifi ne na iyaye to kuma ƴaƴa zai shafe ku haka in ni'ima ce ake wa iyayenku to kuma wannan ni'ima abin alfahari ce a wurinku to shi yasa Allah anan da yace inna lamma tagal ma uhamalnakum fil jariya mun ɗauke ku a cikin aljariya jirgin ruwa saboda ni'imar da aka yi musu wa'incan asalin mutanen annabi nuhu to ni'ima ce ga 'ya'yansu tunda wa'innan mutane da aka ɗauka su ne suka yaɗu har yanzu tunda Allah maɗaukin sarki ya halakar da duniya gaba ɗaya sai wa'innan jama'ar da aka sa a cikin jirgin ruwa su ne suka yaryaɗo har aka samar da mu yanzu linaja'alaha dan mu sanya ta to anan malamai sun yi magana uku malaman tafsiri waɗansu sun ce na alaha ai wannan jirgin ruwan da muka ce aljariya ita ake nufi wanda zai iya ɗaukar haka tunda an ce yadda waɗansu suke faɗa babu tabbas cewa akwai ɓarɓashin irin wannan yanayin jirgin ruwan a gefen iraki wani gari a gefen iraki wanda abu ne da ba shi da tabbas zai iya zai iya yiwuwa kawai shaci faɗi ne ko wani ne yake so ya ci kuɗin mutane ya tattara ya ce gashi gashi kaga za a iya ganin shi kenan waɗansu kuma suka ce a'a abin da ake nufi shine jinsin jirgin ruwa yau idan muka ga jirgin ruwa to sai mu tuno da irin wancan abin da ya faru na ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya yi mana ta tseratar da wa'annan iyaye namu to da mun ga jirgin ruwa sai mu tuno da irin wannan ni'ima shine da naji alaha wato jinsin jirgin ruwa ba wannan jirgin ruwan na annabi nuhu ba alaihi salatu wassalam waɗansu malamai kuma suka ce abin da ake nufi li na ja'alaha ita wannan waƙi'ar da ta faru wannan abin da ya faru na annabi nuhu ya yi jirgin ruwa ya kira mutanensa sun har ya zo an ce an mai wahayi cewa mutanen ba za su imani ba ya sa jama'ar da suka yi imani da shi an kawo eh, jinsin kaza an sa shi jinsin duk wannan ni'ima gaba ɗaya duk irin wannan abubuwan da suka faru da halakar da mutanen da aka yi da tseratar da nan muka yi wannan waƙi'ar wannan abin da ya faru to gaba ɗaya ha tazkiratan wanda kuma gaskiya magana ce mai karfi wacce ba mamaki galibi za ka ga malaman tafsiri yawanci ita suka fi rinjayewa cewa wannan abin da ya faru shine zai kasance izina gare mu inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum dan mu sanya ta gare ku tazkiratan wani abin tunawa wa ta'iyaha uzunun wa'iya yani uzunun wa'iya wato kunnan da yake mai haddace abu mai kiyaye abu ta iya ha don su haddace wannan abubuwa da aka yi kuma su yi aiki da su su ji ji na aiki na wanda zai faɗa ku cewa tun da wa'incan mutane sun fi mu girma sun fi mu komai amma da suka saba wa Allah Allah maɗaukin sarki ya halakar da su ya shafa duniya da su to haka mu ma idan muka yi kwatankwacin aikin su Allah maɗaukin sarki zai iya shafe duniya gaba zai iya shafe mu ya zo da waɗanda za su aikata alkhairi sama da mu Allah ya ce fa'iza nufika fi suri idan aka yi busa ta ƙaho shine fa'iza nufika fi suri nafkatan wahida busa ƙwaya ɗaya wanda ita busa ƙaho ya tabbata a hadisi cewa manzo Allah ya ce sahibul karni ma'abocin wannan ƙahon fa yana nan ya rike shi ya haɗa shi da gocinsa jira kawai yake eh, jira kawai yake a ce mai kule ya ce cas da Allah ya ce busa shikenan kawai za a tashi kiyama gaba daya to shi yasa kowa tun lokacin sahabbai annabi sallam yake faɗa wannan magana cewa shi sahibul qarn ma'abocin kawai yana nan ya kafa shi kawai jira yake a ce busa ya busa to saboda haka ya kamata ko yaushe mutum ya kasance al-istidad yana cikin tanadi ko yaushe kiyama ka za ta iya tashi man mata faqad qamat qiyamatu da kamar da shikenan kai kiyama ka ta tashi wa humilatil ardu hakanan za a ɗauke ƙasa wal jibalo hakanan duwatsu ma za a ɗauke su fa dukkata idan aka ɗauke sai a niƙe su dakkatan wahida niƙewa guda ɗaya su zama babu wannan ƙasar da muke gani allah maɗaukin sarki zai tattara ta gaba ɗaya idan aka tattara ta da duwatsu gaba ɗaya sai a niƙe su ya kasance babu fa yau mai waƙa waƙa'atul waƙiya a wannan rana a mai faruwa za ta faru ita ce kiyama wai shakkati sama'u fahiya yau idin wahiya sannan sama za ta tsatsage a wannan rana daman ita mai rauni ce ba ta da wani karfin da za ta iya rike kanta ba irin yanzu ba ne allah maɗaukin sarki ya kaddara ta kasance haka da girmanta kuma a tsaye to wannan lokacin rauni gare ta wal malaku ala arja'iha mala'iku za su kasance a sasanninta tunda ana buɗe saman za su yi ta sakkowa Wani nuzzila mala'ika mala'ikatu tanzila sama tana fara tsagewa to kowane mala'ika daman wurin zaman su kenan to ta tsage ta rufe kowa sai ya je ya kama can wannan ya kama nan wannan ya kama can shine wal malaku ala arja'iha sai sakko to ana nan yi kuma Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya a wannan yini Allah madaukin sarki zai sa mala'iku guda takwas yadda ya tabbata a wata riwaya cewa a yanzu mala'iku hudu ne suke rike al'arshi to ranar tashin alkiyama kuma za a ƙara musu hudu sai su zama kwaya takwas su ne za su rike al'arshin ubangiji shine wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya wadansu malamai kuma suka ce ana nufin sahu sahu na mala'iku zai kasance kwaya takwas amma magana da ta ce mala'iku kwaya takwas ake magana a kai ita tafi inganci to dai lokaci yana wato zai kure mana insha Allah za mu tsaya a wannan aya duk abin da muka faɗa daidai a cikin wannan karatu namu allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa wanda ko muka kuskure allah maɗaukin sarki ya yafe mana a irin wannan abubuwa da muke ji na ranar alkiyama ba komai ba ne ake nuna mana sai dai mutum ya ƙara tanadi ya ƙara ya ƙara ƙoƙarin samun wato guziri na lahira wanda zai je ya samu Allah subhanahu wa ta'ala lami lafiya Allah maɗaukin sarki ya cika masa hisabinsa wanda ayin gaba insha Allah za mu ga yadda za su yi bayani kan yadda Allah zai raba muminai da kafirai kowa kuma da sakamakonsa a Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muke karantawa sai shiri na gaba insha Allahu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور